lallai shi ne mai cetonmu. Yesu mai ceto, lallai shi ne mai cetonmu. Muna murna, muna mai yawa za mu yi. Muna murna, muna mai yawa za mu yi. Domin Yesu, ya mutu. Domin Yesu, ya mutu. Ya mutu domin lafinmu. Ko ne. mutu ba ku biyayi su. Kutuba tuba ku bi Yesu. Kar ku zauna a cikin zunubanku. Kar ku zauna a cikin zunubanku. Ku zo yanzu. Ku tuba ku bi Yesu. Ku zo yanzu. Ku tuba ku bi Yesu. Ba wata hanya. Da za mu sami shaidu. Ba wata hanya. Da za mu sami shaidu. Ba wani Allah. A cikin wannan duniya. Ba a cikin wannan duniya. Da ya iya. Ya wanke zunuban Da ya iya. Ya wanke mu. Sai Yesu kaɗai. Dan Allah mai iko duka. Sai Yesu kaɗai. Dan Allah mai iko duka. Shi ne ya Ya mutu domin mu. Shi ne ya Ya mutu domin laifin mu. Shi mara ne. Ya tashi. Shi ya tashi ya tashi daga kabari ya hau sama ya na shirya mana wuri ya hau sama ya na shirya mana wuri wata rana za mu je wata rana za je za je gidan Allah. Za mu raira. Waƙoƙi na yabansa. Za raira. Waƙoƙi na yabansa. Za ce masa. Haleluya, haleluya. Zamu. ce masa Haleluya Amin. Hanyar Yesu hanyar murna ce, don me kaki kake bin hanyar bakin ciki? Yesu yana kiranka ka bi shi zuwa gidan Allah. Kada ka ƙi shi don iyayenka ba su bi shi ba, don mutanen da suka mutu ba su karɓi Yesu ba sun shiga gidan wuta. Idan iyayenka sun bi shetan zuwa gidan wuta, kai da kanka kada ka je wurin. Hanyar Yesu kaɗai ce za ta kai ka gidan Allah idan ka mutu. Ka lura ka bi hanya mai kyau. ƙaunar Allah tana da girma a gare ka yana so ya cece ka daga azaba don haka Yesu ya zo duniya ya buɗe mana hanya zuwa wurin Allah kar ka ce ka tsuha ba za ka iya ba lokacin da ka mutuwa zai tafi tare da kai idan ka biye su zai tafi tare da kai nan da nan zai ɗauke ka ka zamna tare da shi har abada gidansa yana da kyau ƙwarai ba duhu ba yunwa ba ciwo ba tsoro ba mutuwa ba mugunta sai murna kurum Kar ka ce hanyar Yesu tana da wuyar ganewa, ba lalle ne ka gane duka ba. Abin da za ka yi shine ka bar miyagun hanyoyinka ka daina bin shetan, ka roƙi Yesu ya wanke muguntar zuciyarka. Ruhunsa zai shiga cikinka ya zamna tare da kai ko yaushe. Zai kau da dukkan tsoronka, zai bi da kai hanya zuwa gidan Allah. Waɗanda suke bin hanyarsa suna da kwanciyar rai.